Ibraniyawa Sura ta hudu. Saboda haka tun alkawarin shiga inuwarsa tana nan, sai mu yi tsananin kula, kada ya zama waninku ya kasa shiga. Ai kuwa an yi mana albishir kamar yadda aka yi musu, sai dai magana da aka yi musu bata amfani su da komai ba, don kuwa bata gabu da ban gaskiya ga majiyanta ba. Mu ko da muka ba da gaskiya muna shiga inuwar yadda ya ce. Sai na yi rantsuwa da fushina na ce, ba za su shiga inuwa ta ba sam wanda yake ayyukan Allah ga mamune tun daga farkon duniya domin a wani wuri ya yi maganar rana ta bakwai cewa a rana ta bakwai Allah ya huta daga ayyukansa duka amma a wannan wuri kuwa sai ya ce ba za su shiga inuwa ta ba sam wato tun da yake har yanzu dai da sauran dama waɗansu su shiga su ko waɗanda aka fara wa albishirin nan sun kasa shiga saboda rashin biyayya to sai sake sa wata rana ya ce yau yana magana ta bakin dauda bayan da aka daɗe kamar an riga an faɗa cewa yau in kun ji muryarsa kada ku taurara zukatanku da dai a ce joshua ya kai su cikin inuwar allah da allah bai yi maganar wata rana nan gaba ba wato har yanzu dai akwai saurin wani batun asabar ga jama'ar allah domin kuwa duk wanda ya shiga inuwar Allah ya huta kenan daga ayyukansa kamar yadda Allah ya huta daga nasa saboda haka sai mu yi himman shiga inuwar nan kada wani ya kasa shiga saboda irin wannan rashin biyayya domin maganar Allah rayayya ce mai karfin aiki ta fi kowane irin takobi kaifi har tana ratsa rai da ruhu da kuma gabobi har da zuwa cikin ɓargo tana kuma iya rarraba tunanin zuciya da manufarta ba wata halittar za ta iya ɓoyar masa amma kowane abu a fili yake a shanye sosai a gaban idon wannan da za mu ba da lissafi a gabansa. To tun da yake muna da babban firis mai girma wadda ya ratsa sammai wato Yesu dan Allah sai mu tsaya a kan abin da muka bayyana yarda a gare shi. Gama babban firis da muke da shi ba mara juyayen kasawar mu ne. a'a shi ne wanda aka jarabce shi ta kowace hanya da aka jarabce mu amma bai yi zunubi ba. Saboda haka sai mu shi kursiyin Allah na alheri da amincewa domin a yi mana jinƙai akwai mana alherin da zai taimake mu a kan kare.